بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اجمل روشي كندو يغشزونا دي muhimmanci salamun ya bana bi mai gawa ke fasara ƙur'an bayan a hadisa na bi muhammadu jiyo sallallahu alaihi ke kalma ma ne kalma da rauci jiwa mu ke ka'ida yi ibina kawai ke ka'ida ya waye ta amma ga ke yi tawa ji fahimta ba ya ji fahimta ko yi gane ki edufin su gobe gobe ya ci aljirsa tutsaniya ta ashar na cikatun adarsul khamis ashar katun yanzu goyi e gici mini ya e juzi yin e ibacin yin littafin durusun lugatul arabiya le ghairi na tukai na biha karatun je te shi mi larauco ya zai shi ji shi mi hana dole zando na ji balarabe janan gole larabawa jikin ya shi miwa mawale man na ji hidiman cikon na nan so ji balarabe a indiya ciwe ne dai ka littafi ne ya gbada a doktor fa abdurrahim indiya cewa mawale kendo wula rauci na kaba larabe a ta ne wani to a ce a gara ta sokwai dalin wadai gagba yanzu walayo kawai gifa jiko shafu taba ilimi larauci wa gace saudiya ce na ji damuwa kinkin wani na kasuwa wadai a tag haman madabo kashi yadda to labarin nasara na ka dictionary ya nufe na kin nufe bukin nufe ki a dictionary ka etiye nufio na nufeci yau suka wa gole yanzu ba gaya bugu kokari da muhimmanci rayuwa za wange ga ga ban wa yaje mu ne a dan doro agba yanzu na gayu su kwanwe yi adarsu khamis ashar mudarris mandana gani bai gima kan shi aina ta zahabu ya ababakar mai gangan bai yi makanta yin gaba wa yalo yawo abubakar ngai gina wale ne wa ga ya abubakara yaji fahimta ko ta Wani ga kuni wa kuni nan wai nan bai ci suna ko abu suna bakru suna. yaji fahimta ko kin mai na wuje yi suna go wani ga ba? bada abdulaziz abdullahi abdurrahman suna da wani mai na wuje yuna ní assignment ń ṣe ládùn ẹ̀rọ kí èyí wọn ẹ bá súnna bó mi gan ní abẹ́gàmí gúbọ̀ ńgọ́ wọn kéré bẹ́ẹ̀ sayyara tulmudarisi ńgọ́ lé wọn kéré sayara yìí káyín mudarisi yìí káyín amma abubakar ńgọ́ súnna zèyí ní gan amma kalma gúbọ̀ ó kó kan abdulrahim ndị abdulrahim súnna zèyí ní ó kó so wọn kéré sayyaratul mudarrisi maktabul mudiri kashi kuke da wani maktabi kayan mudiri kayan amma wa ga abubakar wuce zai ni guyi to sa amma suna ga kalma kuke guba su a daina mai na uje yi wani mai assignment wuce don ya goye sun yabe yi ida wa littafi na uje za ku yi da ji man na jafe na waye na ga iji fahimta ko idafa zuwa ma suna na idafa na tiribe na to iji katun le ne ya ji fahimta ko na yi ga na wude kiyan wude pe wude gwala gizi sai ya aba bakri wazan ya aba huraira iji fahimta ko ya aba sulaiman iji fahimta ko ya umma sulaiman abubakar ya janga azhabu ila almudir e bayan tishi makanta melo manye gabi ga la takhruj min alfasl al'an gatiya jawbani ma izhab ilayhi ba'da ad-dars wa lo ba mudir lo zumaye amma mijin ya dana wacin ya ba ni na ji fahimta ko man na ajo abakar ce ga hatin ya gamu da ti tishi makanta ya ustaz umayun da wana ya ustaz ana talibun jadid ya man egi makanta romeo ana adrisu aina ajlisu bamiya fedon a ajlisu huna amamak shin abu mai fedon shi waye gorobo mangala a'a la tallis huna ga fedon shi abu ma haza makadu hisham ne edufe bayan ziyo hisham maqad jamu yiyo maqaidu ga fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir makarin ba majlis ya da feba wa huwa ghaibul yawm uma bima na hisham baina idris khalfa hamid da fedu shi ba sojo zume khalido huna abu hunak ba sojo to dai kai da na mawagan la santun beti wana ngai la tajlis huna bila takhruj da na kiya bele ya takoki misali la ta huza hana ili fahimta ka shi la fasara jin zobe zuci la santuka da ibe ko mm ta ga a akhudhu hadhihi dafatira ya ustad ba mi gota kadan naji dafatira jamu ya daftaru ya waman manga la a la ta ha ga goma yanzuru fi daftar ya abdurrahim la taktub لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر من قال لا لا تأخذ قاقوما ينظر في الدفتر manyacin takada jile wuce ganga ya abdurrahim wa abdurrahim la taktubul ajwiba nole irtikau saki ne ni da abuko asali la taktub ga jikima ga kama al ajwiba bil qalam al ahmar ga ka samin tibegiyan bi al kalam durina wajibi mufrad al ajwiba yagiyan jabu eh, eh jawabu da nan idi fahimta ko bụ ya jawabu ya yan eh? ajwiba ejeji no wajibu mai assignment iji fahimta ko so ga ka ejeji bi alkalan zurima mai gabi abdurrahim misali mun ya ci takada na ji alabi asomiti ya samin nale mu ce ya abdurrahim المدرس wallazi yaktu bil qalam al ahmar man gai zai kaya bi al kalam zurina to kaida la taktub ngole skunyu yo amma waga guke babe ebo iltika usaki nino ngole la taktub skun al ajwi wa unso yikiyo skun skun guba gumbe oje bi ga ni kasawa ga la taktubil ajwiba ngo liu ga yayi e wo kanga wa fanyinta ma la taktub al nga zo so kando skungu baga gumbe oji ene wana na wana na yawo ma ajmalaha ki ga La takra almajallati fil fasli ya faisal ya faisal gagba jarida shi klaso ma newspaper ji gane wani ma'anar ni gudu ya yi gato jaridatu bai larauci a ga da kun jara'i majallatu majallat ba ta sun da nigo ma akrau a zihil majallatal an mi ba jarida na gbani ne faisal ainihin innama anzuru ila suwarin lati fiha mi ya ci foto na ji babu na le a aftahul baba ya ustaz ba mila kunte ya wa man ya kadul jarasu yarin ga wato ba na fi yarin nu waje na ni yi mana lokaci finje wato ba ni ya kadu yi mana ya karubu ya fahimta ku wato ba nefin aje na ni yarin no la la taftahi albab gole kaida ni ga nabi ba so yi mo etika usaki ne ni go la taftahi albaba al'an ga ke ko ba ni ma waga go ga wa ga la taftah albaba al'an o ga be o ja ma waga ga wa yuke ba dole waga ya farko la ne gi kasra e boskun guba yi lokacin la taftahi albaba al'an na te ko gwa ni mo mun gabe zuyo bi amzi ta kaida na ya waga ila santi be ila ankali tuna misali bayan ga la takharuj la tajlis la na na ga ato lala inje tunguki guta la raucoyi su lawon ebe nafiya lawon ebe nahiya lawon ebe zahida to la ne ebe nahiya na wato kai salawin ato la ne ebe nahiya na kai da amfaga kai da na jefe gana yi nafiya winwe dazin ko gutsu la nafiya dazin ko gutsu to amma yabo sauki bayanin na so na kafin yabo wannan yi giyan kici sadaka tun bai yin na yiya na fiya ga gadi ya kogukin ya kogutsun ya ji fahimta ko to na yiya ma fili mudawari yi wani dasan bai ngole takaruju inji mudawari wuda wana filin mudawari un tajlisu ta huzu a shiga waka shi wujan haca takarahu taftahu fili mudawari yi jayi kwato ngole ngala mito to na fi hoto mai lamituki yan filin mudari'un amma wọn yi juskuna idi fahimta ku kí wọn yi jẹun marufu marfu na yi aiki yan kankan na fi ayi ni ne ya amma kí o ga oga o ga nna yi na yi yau skun wájú la mudari ujen gole ya pata la taharuj gatiyama taktabi jazmahu mudi adabe sukun wala ya mudari na iya taktasu bil mudari mudari ga wani dil be wadi ale fil mudari yi la ce buzuma waje na iya amma wai marfu lama shizoyu na yi na fiya idi fahimta ko ita ka'idan nan to ka'ida ba ci gai ma a ha ma na bongai gan ma a ta'ajjubiyya alama na cibo gida na gai ga alamatu ta'ajjubu ga nasara ga exclamation mark e ga gashi ga mamaki e ji amfani bai ma misali ga ma ahsana zaidan ki ga makon alamarin zaido ki ga ji bolo bolo kun alamar alamarin zaido ma nage uwa ga mamaki tsala oga ganna to ma biya cin fili wuce laje kiyo nasba dole a ahsana sunna wuce laje kiyo mansub ma ahsana zai da wa ga ma ahsana ma ajmalaha wa ga ma ajmaluha yaji fahimta ko ma ajmaluha bicicin sai ma ajmalaha Ya boki a ta'ajibu, ko ga ji mamaki ne ƙur'anu bai misali irin na ji fahimta ma a fahama ha ki ga makon fahimta wa ma a fahama hu ji fahimta ku ta yi tsohon ka'ida guban nan ma a tajubiya ma na kira wajen mai gucin na kira wajen mai su kukun su kuka tuna mawuya wani ya tiya la annahiya ji misali ko la ne yin kankan da ga lata da hak ga masama lata ka zai ga sun ga wani ba ta da ya kawo kan amma la da ya biya da mudari ya rufuwa ta na fiya da wani lima la ta kuli ya ibrahim kila wace giya yole lima la takulu a ga la takula lima la takul kila wace giya yole na fi wajen a waga wa giwa magiya lima la tashrab lima la tazabu kila wace luwa na igiya na fiya amma la tazabu ga lomangole na teribe kila wace giya kila wace luwa sai darasi ya buru addarisu sadisa ashar mai ga ilani ga wani sadisu ashara na ga yi ka'ida oge ci larauci lewa ce wa ga larauci jefe wani ga ka'ida ne galawan ya ta yin shashe Gala galaka hukun za ku ba wadin ji makanta rabiya mai ta wallahi wai ta atato man ne zai wuna da kyarwa dai zai nina yin waye nan gai na ji bauta ci je man sai yi babu da jilosu wana kawai je man na yi baba wana wana katun doro zonan wai dai bukata ya man na yi baba waji in so da imma mai waga oke a san yadda nan da ci ji bauta bai wani mu mawaya nan sai wa ba yawanci yawa gyani <laughs> sokufan wuyi darasi ya gwe gibe ni ce mini ji zuyin bacho baba e ya baza gani bai al'ad a turidu na shai Amina suki a abina'i ba a daime wazuko na yaya e gimi shi al'an azabi ilal masjidi mi bani masalaci mai alo wasa azabi ilal suki ba da salat bere yi ma ya ke gogada zuko zuma yi salla ga tsalla ji masalaci wani sinun e na dole ya bibe biyun ya ina wala da giya wala jani ade sinu amma dai saufa iji je fahimta ko saufa nke da zuma ya sinu ya sinu so ba ganya saufa kalla saufa talamun dole ya ga ya su kwaye ya beti lasin da yi ne za ji so ba ne saufa mai na yi kpa lorena egi shiga na'am nurido ashiya a kasira yewayen shi don kiliwuce ga ashiya an yayin kuma ga ashiya a kasiratan ní mamnu mina sarfu yi magan mamnu mina sarfu yadda yake tanwina sai kiwo ma za turidu ya umar kiwo ya umar uridu kalaman wali kalan amma inda ka kalamun alkalan da bewaya bala a'a indi ato bala e indi falam azrak kala indi qalamun azrak midde amaye mi bulu kinu be se yi bulu yo ni ginya ganna lani ade zai tena eh dofa -mm. dofa e green akhdar da wannan green to zando dodo diga yawago amman ya ga ya assignment kendo ya lona ga ya ji da yi waya da huza ko uridu kalaman ahmar alkalan zurmewo miwa buluya gole bala na yi ga ile ani be na mi kan kando na fi ga logan dinan bala wa ga ya shi oga ji tabbata ga nan ko alaisa amma ba ta bala yi shi amma wani ya halar da ya amzai kawai ne. hal zahabta ila mazarsa, a sata zabe ila mazarsa, wa na'am na'am yaji fahimta ko ma za turidu an tsaya amr kiwaye woya wa amr uridu daftaran me wata kada ne kayan bana amma ishtaraita laka daftaran amma ishtaraitu laka daftaran fil usbu ilmabi. ta ta wal go ne ba zagi wala a sami shi fil mako bala a shiga oṣìyàmí walakin walakin na za ka daftara warakuhu ghairu musattar amma za ka daftara takada wuce na oṣìyàmí na warakuhu gairu laya babu a da mistoroto ní olè láyìn rẹ̀ láhùn jọ rula ko uridu daftaran za waraqin musattarin takada ne mai wannan wiki ha waraqin musattarin mai bilayina yana jide laya na gaya ga fuska ko ko ka shi kiyaye yo plain sheet ko okay ماذا تريد anta ya hisham kiwe ya wa isham da sai gingiji ga isham ga ana ma uridu shay'an al'an ni wayan doro bana baba yake ga aina ahuka al-usayn bayajo husayn da huwa fil hammam uda nufu ba iga da rite gada yin nufu ba beki ha toilet toilet mirhab jamuci marashid ya khabu almujama ya khabu na ibe gina zai fahimta mirkhab hamma mai gina fuba ba gwagwanta to gwadon ba kwata hammamat jamu hammama da wani ma za yuriduhu kiye yoyewu huwa yuridu halawa alewa wewu ma za turidna ya banat kiye ginza gishewu nole rice da mudari ya turidu turiduna ba gizi na nla gizi ya abati egin zage gudun gai aisho ya abati an tashtaraita li milakon qabla usbu'in milafanko inji ka? من بكسر غوغو أنت اشتريت لي ملفا قبل أسبوع أريد الآن ملفا آخر وشي وشي فايل يعني ملف إذا فهمتكم وشي فايل يعني ملف mako kabla usbuhi dai mako ne uridu al'an ba ne na me ke wani gayi milaffan akara file woro yaji fahimta ko me ga milaffo ماذا تريدين أنت يا حفصة يا حفصة كيويو تريدين جماعة تريدين زيني uridu haƙibatan ba ga mewo amma inda ka haƙiba wadda ba ga wadda jika kanta bala mide e mide inda haƙibatun hamra mide ba ga zuru haƙibatun hamra uridu aqibatan ukhra sauda amma mai dai falo ba da shi ku idi fahimta ku to da ka'idan da cin fela san ito ya e tiya launu jo kala jo haqibatun hamra shi da wuce ga hamra ibn e muhannas na wayina wai muzakkara misali ga ba ko zu ke wayi na wayi babun babun ahmar iji fahimta ahmar wayi bakoji ko kó kí kewa ganin wọ́n gafe mi wa yàn za náà na lago babun aswad ìdí to aswad ahmar hamra sauda pátá su da mímọ̀ mamnu'u min as-sarf ne yi launin naji mamnu min soft saf ga nga hakibatun ga haqibatun hamra gole haq amrau weki ji natu yeji haqibatu ti manhut to ga kaida ma wai tanwin wo nga utai mo to kila hamrau ti giyo sibeti tanwin ba kendo haqibatun bena wa ga yebona wi mamnu min soft saf idi fahimta ko kacin ga dole musu gwamnati hakibatun hamra'un eti sifa sifa mai mausufin ga ilamila toje bayan ka'ida aje ko wayin na kira na kira marifa marifa tanwin tanwin amma daga na da minimum no min sarfo na gala ala mituwa bogo e bakala e ga muannas wazanin wa kirbe wazaniya muzakkari window aga nafizatun hamra idi fahimta ya ibuna window yi giyo mu'annas ba kwai giyo muzakkar waga ahmaru ya hankali tu sayyaratun hamra ya buna ga moto yi giyo mu'annas sun zagi waye wako ita na nazi sai karatun ya guro baba ya ganga ma za turi dina ya su'ad kiwaye woya wa su'ad indi mistaratun uridu ukura kabiratan mide rula saghiratun cecenji. uridu ukhra ndo chime wagwano ngai kabiratun kabiratan na na? iji fahimta ku wama za turidina anta ya laila wa laila ki ebayo dana shibe wana laila ga uridu mus'afan za harfin kabir mi wa mus'af za harfin kabir na de arafi na jin wacce na musa ga yi yin ƙur'anu iji fahimta ko me wa ƙur'anu na arafi uji wacce na ga ga iri iri gai kawo ko a de na arafi uji a wagi wagi na amade na wacce na amma turidi na shay'an ya salma ya wa salma ade na wana bala adini uridu mu'jaman ingiliziyan wa akhara faransiya wa dictionary ya turanci mu'jam dictionary gane wani ƙunga da kuma yi ma'ajimu jamuyan dictionary na wani a akaran ba ce yi faransiya a ejimin french dictionary in french ne ce ga ejimin ke ba a mai so da wato wade turanci wade larauci kuma dai french gutaga gutaga o guda mini eji jimi uci ko na jiga mi ba afirka wana ko ije e e yi jauto french da na wani nasara na ji colonize na daga na ji french ci na faransa ci na wana gani bai london ci da amerika ci a shiga gigwa fi ije pata to larabawa shi ma aga shi mi iri ya. nasara be faransa ci ya da mulki waje nasara made gwa mulki yana taneji me be mulki ya yi tasiri ije kwata sai colonize za wangi za ngala yi me ja ga mi bo e je kici wa lo afrika ko le turenci ko la rausi ngato ato yana so ba ci nya na jiga yi mi ne la lo to office je kwata e ji magaji office ani dole wa bazan dole ya wayin gikin bona wa da jimi wuce fi kada nga hausa ń wukin yayi bai da zan ìwé shi Usman dan ó tún hausa to mai ku ka bela arauci muke ji bai arafiya turanciya ma na sara ji bai wuce ka ta da su aya ji tabbata ya e gune da Allah ya go mulki na da wani daga caje ya e <laughs> ngala tulin ci tuba to na kwata ya jimi daga basu ci wani ilhamin fahimtu kwata su ko su ga gi mun ya zawan gi ko ga da jimi ne bayana guna kwata ilhamin yin so ci kasha da kabila na yi tsawa jimi ana sai da ajin gyara a wasu na yin da ci na ji da ba na ma ga ajin ga mana ya gogo ya gbagandoro yana ta jimin do cina matuka da yi musulmi ce sun sokuna al'aban da yake ga ga amma turidu ummuki amma turidu ummaki shay'an ba ummuki ruwa yaje fahimta ko ebo nan ga mujin nawa ya gabe ya egi wa ya gabe ya dole fa'ila ya dabi ebo nan ga yi ga'iba zai dabwa na amma turidu ummuki shay'an nawa ya wayan dora rusa gi ga jani salma ga ma'adari a as'aluha ni soka ni ni gbin ga a as'aluha ngole amza na yi arfun istifaniya ngela gi ga na'am ngole daga ne na nafuya na galwi na'am amma ne je gibe fata na da gi amma amma na'am Is is'aliha biwuga biwuga da ya ga wani bagin wa gugin wakin wa gaga nan eh milawa fasalu fas'aluhu wani ube ƙur'anin fas'aluhu anil ƙaryatin lati kanat aya fi bi bi fasalu ngo le ba gida wannan fasaliya musu yin zagi suratu yusuf ga fasalu ma balu niswati lati qattana aydiyahunna idi da zo din to gan ga nabi yusuf mai ga zai tutun Ji jin gan ma ne niswatin lati ka tana aidiya e hunna ya e ti sha ne zagi na ji gwa a shiga mun su kusa yi za de wani <laughs> to ne uwa kan aka ga gama na zunta wai dama ga dabi yi waye ga ga alaka ya ba mu gyani ga gu ya ba a ce za gaskiya ya gama nan ma zunta tun cawe na ta ciwo bon ga ta tafe la cin wajo bawudda wannan mu daga mai jin ilawun waye ka mai hafade ilawun waye ga nabi yusuf jibiya ka canga wunwacin ga bida gato sun hawa da abin da bai zai lan ne waye na allan bai kata shi kone kan doro uzi riga da bai za shiga a gyara jani e eh, tintike kokota ba e wani aibu na yaya mai tun farko na e zai shi bai cin lebe aibu wuce amma ibi lamun ta ba mu sona gane da wati ga ga shi wujen haja gole wa ke diga fai wa diga fai e bona sa'adi mun bai bai amfani na jife ta na biyu sufa wani so ya baya ƙuran ba kawai yana fa'ida da bukatun da wani wani lagun musulmi na da ga dabin wugan is'aliha gan is alahu bagi ta ruju sun matadhulu ba da kalil takul ina turidu ثلاثة أمتار من هذا القماش خذ هذا النموذج يا أبتي تارج ثم تدخل بعد قليل ويتيا تخرج نيتيا ثم كان غنشي ما تدخل وغنى بعد قليل دا قليل سلمي يغا بما نن نيتيا ما وغنى دا kadegi tuga da jina ta kulu gan ina ha turidu ga gan yau gan ina ha turidu wa salasata amtarin min azal kumash idi e ki zai bade ne yau mitri eh yadi ko mm. wewa yadi guta yin azal kumash ni e da irin na bogon kud azan na muzaj ngin na sungwa ya bati yawa baba ebo wa tun o kiwo ga e de iri na wani wana na wana na misali ko iri waje fahimta ko iri ne wana ga igan na irin uzazan na mitri ya de ni ga mitri ogo eh mita gana wana amma uji mita dawa nga ihe mita o ji mita ni kashi ta ihe mita o ji lita nga mita nso da mini nauyin eh majo measurement jo nga ndoro de sun no bangare ndoro mitri jamu mitru amtar ci jamu baba ga sa ashtari lakum ma turiduna insha Allah mai shi ne je wani aye nga ba so kwana e, wa wace ji mi ga ji o oh? mi ga shi yaye ngo le nda da ce ji da? e gi ba gi ji wan gbin gan nza gi ji o tun wan jigin o oh? wan gbin gan a a ga zi jo yi mi o so ni ke de na wan gbin gan ta e twa kai na ki kaida eh, musaf adamin kalmar na jigun tsohon jamuwi masahifu ƙul'anu ga da kuma ga masahif ya ga cin peji ne so da tsoro na yabe ganda na da ga yi zara sai gwai gube gube shi takubu ya liyar kalmatu jadida ya musaf jamuwi ki ha masahif halwa jamuwi halawa alewa jamuwi halawa saffu jamwai sufuf safu da wani layi-layi kuma ede jamwai yin akumishetu ede dai na je bakun da ana akumishatu na muzaj iri udana jamwai yin namazij sura foto jamwai yin suwa wazanin ni ba tabbata sura kur'ani suratu suwaru suwarul Qur'an suratul Qur'an to ita ka'ida yana wundo cugayi akharu okura okura wa muannas yi yiyo muzakar misali istaraitun baban akhar mishi kwa kondochi my window fa ishtaraitu nafizatan ukhra idi fahimta ko wannan nafiza yake muannas ukhra ga mai yegi babu yi muzakkar akhar ga mai yegi muzakkar ya tsaka idan asmar muannas yi samara nauyin kala ga musu asmar jiza ga wa asmar kin dole ga ahmaru hamrauna Abiyadu. baidau aswadu saudau yaji fahimtar mu. sun na gwargwado karatun yau mini ya yin baci bu gwargwado ne bana social barcode bai ga cimici na su kufa gan bai subhanaka lahumma bihamdika ka la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu